Dr. Irfan Ibrahim ya yi min bayani akan bukatar da ke akwai na zamanta tsarin shari'a ɗin ba ga ƙasar Ghana kaɗai ba har ita kanta Amurkan. A can Amurka har wa yau ita da kanta eh, tana abin da ake kira criminal justice reform domin su kuma nasu matsalar da suke huskanta shine idan bakin fata ya aikata laifi. Eh, za ka ga alkali ko alkaliya na saurin ba mai shi yawan shekaru mai shi je kwanta gidan jari eh, sannan mai shi kuma fari ne za ka ga kaman jan kunnen be da karfi aka kaman mun ga wanda ya ya taka wuyan george floyd har aka kashe harbe-harben da farare suka yi ma wasu bakake da kan da dai wasu daga cikin amurka da kansu suka ga kaman ba zata da hukunci kan da ya kamata ba so shi ta amurkan da kanta tana da nata matsaloli amma gyara zamanka ba zagi ba ne domin a nan kasan gane kuma muna samun labari cewa talakan ya samu magana bai da bangon da zai dafa sa'annan kuma a tajiri mai anno da shuni ya laifi ba jan kunninsa sannan za ka ga matsaloli da yawa da ake fuskanta kuma shine batun wanda suka je gidan yari amma sun fito fito wanda suka yi kuma za ka yi kaman reform da ya kamata yi da rehabilitation a gidan yari ba yi ba su ana kiransu ex-convicts domin shi ya fito kaga kaman iyalansa sun kisa community mujtama'i kuma ya kisa shefa da hannun miyagun mutane. Dr. Irbad ya yi ƙaran haske cewa rashin duban maganar wasu jinsin masu laifi ko waɗanda aka yi wa laifi da adalci na sa su kasance ƙumshi da hukuma da ma al'umma baki ɗaya. Ba kowane laifi kuma ya kamata alkali ya kai mutum sarka ba. akwai community service noma ne shara ne da wani abu aka kan da dayi jama'an da suka yi yawa a prison center sun gane nan za a yi kokari a rage domin ka duba in sawam da sauran other prison centers an gina su da wani cewa sun karbi mutane wani adadi amma yanzu an dara an linka ma wannan shekaga ga curuta ga rashin walwala da sauransu shekaga mai shi ya fito ma ya yi hushi da society domin an maida kai shi kotu da kai shi sarka jan kunni ne ba wani dama ne ya yi sake zama mutumin kirki ba Malam Isa mai rago jami'i ne mai fashin baki ya kuwa nuna amannansa da wannan niyya ta Amurka da kasar Ghana. Wannan zai taimaka ma kasar Ghana wurin inganta yanayi na tsaro da kuma dakile yunkurin ɓata gari na 'yan ta'adda da masu fashi da makami wurin ci gaba da gudanar da harkokinsu ta yadda zai tabarbarar da lamuran tsaro a kasar Ghana. Kasar Ghana za ta ci amfanin wannan taimakon domin zamanantar da tsari na shari'a wurin inganta harkokin shari'a da kuma ganin cewa an tabbatar da adalci da inganta mulkin demokradiyya a cikin kasar ghana radwanullah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana